to ana tambayan game da wasu sunaye to da umayya ko da lahira da layyatu <laughs> ta umayya dai na san wannan suna ne nawa na kakan abu sufyan abu sufiyan baban mu'awiya baban mu'awiya shine yi mulki bayan rasuwan sayidina ali ya zama mai jagoran al'umma musulmi baki daya tsawon shekara 20 an kashe sayidina ali ijana da shekara 40 ya karba ragamin mulki tunda yake mabiyan sayidina ali sun yi wa alhassan dan ali mubaya sai bayan wata uku a wasu littattafai suka ce bayan wata shida shi al'asan da jama'a mabiyansa suka tashi zuwa kasar sha wurin da muawiya ke mulki suka mika masa mulki ya ce ya yadda da sojojinsa baki daya don a samu zaman lafiya cikin musulmi domin al'ummar musulmi sun rabu kashi biyu a lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan alhassan wata rana annabi ya hau mimbari da shi ya nuna shi ga al'umman musulmai ya ce innabni aza sayyidun wasu ya ji alallahu innabni aza sayyidun وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين wannan jikana wannan ɗana shugaba ne kuma Allah zai sanye shi ya zama sanadiyan zaman lafiya cikin al'umman musulmai kashi biyu waɗanda suka rabu shine jama'a na mu'awiya da na ali jama'a sun rabu akwai fitina a wannan lokaci bayan ya zama shugaba mabiyan ali suka yi masa baya da wata uku a wata riwaya wata shida ya tashi daga kasan kufa zuwa ina kasan sha wurin da muawiya yake muawiya ya ci gaba da akan kira wannan shekara da amul jama'a shekaran da kan al'umma musulmi baki da ya kasance akan shugaba guda to muawiya babansa abu sufyan abu sufyan shi da ne gawa ga harb abu sufyan bunu harb to harban nan waye aife shi umayya dalilin zo da kissa kenan umayya na san da wannan amma na biyu na karshe da aka yi tambaya kai to ban san su ba amma da yi kokari a kiyaye sunayen da za a sa wa yara kuma annabi ya ishara cewa a asma ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman mafi soyuwa eh, sunaye a wurin Allah shine a sa wa yaro Abdullahi ko Abdurrahman Allah ya fi so waɗannan sunaye biyu sama da kowace suna in mace ce amatullah ko amatur rahman amatu baiwa baiwan Allah baiwan rahman abdullahi bawan Allah bawan ar-rahman bayan anka akwai muhammad ahmad mahmud akwai sunan annabawan Allah guda 25 wadanda Allah ta'ala ya ambata su cikin Qur'an akwai sunayen sahabai da dama musamman mata ku kiyaye kara shawan sunna ta burge ku ku zo da kowace sunna ga yaran ku san ma'ana yana da muhimmanci domin akwai wasu sunaye waɗanda ba su da manoni masu kyau sau da haka musanye sunaye mutanen kirki ko sunoni masu ma'ana nagari domin yana cikin hakkin da da ya kamata kowai kiyaye suna mai kyau

to mai tambaya na cewa shin ya alatta a karba kudin dauran aure Ta dauran aure haki ne na baban yarinya shine wali kuma dauran aure abu ne mai sauki a musulunci inda an karanta mai innal na nahmaduhu wa nasta'inuhu wadannan sunaye adawoyin da annabi ke karanta khutbatul haja kenan yake mun karantawa ayi bayani na sadak an gama an baka ka karba cikin minti biyu duk an daura aure nan samu shaidu guda biyu ya wadatar la illa bi wali wa shahidai ta amma mun tsawaita abubuwa ko to ba laifi wani a wakilta wani kamar malami ko limamin gari ya daura aure shari'a ta yarda da taukid wakilci kun gane ko Ta ma batun karba kudi a'a wannan aiki ne wanda ba sana'a ba an wakilta ka an girmama ka ko ka daura hore. <laughs> shi ne sa akwai matsaloli fa jama'a wallahi tallahi billahi lazi shi ne sa da wuya malame ya ke bidiya domin inda ba ka da an yi abinci sai waɗannan yoyi da wuya fa a yake bidiya domin wani ar da lamarin suna wani malami in ka ga yadda yake tsananta a kai saboda mai kara da toshe an yi abincin <laughs> ya ce akwai hutuban da ake yi wa yara <laughs> ranar suna daga ina ka samu wannan hutuba <laughs> amma ba daga wurin annabi ba sabai suka yi aihu wasu su kai wurin annabi ya yi masu addu'a wasu ba su kai rana ta bakwai a yanka rago an gama ba batun a tara jama'a yi addu'a suna ko mun karanta risala iziya babu babu namiji ne raguna guda biyu na mace rago guda kun gane ku yadda annabi ya yi bayani kenan a yi aski rana ta bakwai a sa mashi suna suna ba laifi ko ranar aihuwa ne ya halatta da aka haifi eh, ibrahim ga annabi sallallahu alaihi wasallam madina me ya an aifa man da jiya kuma na sa masa suna kakana ibrahim ya halatta ko a bayyana rana ta bakwai akwai hadisa kan aka ranar aihuwa da zara aka haife shi ka ce sunan shi kaza ya halatta kun gane ku ya halatta ko a ranar aure saboda haka jama'a mu yi kokari dai mu kiyaye to batun kwana bakwai kwana bakwai din na malamai sun yi magana annabi ya ce a yi suna kwana nawa kwana bakwai to wasu malamai sun ce kamar shekalu femi in mun koma littafin da ake kira a sharul mumti ya ce in an ce kwana bakwai in an haifi yaro ranar litini ta wuce zai zama rana bakwai ran lahadi litinin rana ta farko kenan Salata laraba al'amis juma'a asabar lahadi shine rana ta bakwai ran malamai suka ce ba laifi ko da an sami ranar da yawancin muka saba ko eh, saboda haka mu kiyaye waɗannan sunnoni a takaice dai babu asali cewa kwai kudin dauran aure babu dalili akan aka daga wurin manzonmu sallallahu alaihi wasallam shin ya alatta limami ya tsawaita karatun a sallan tarawihi ta ana bukata a lura limami ya lura da mabiyansa mamun wani irin mutane ne ko da cikin sallan farila ne ya lura da wa wani irin mutane shi masu gajiyayyu ne ko kwa waɗanda suke da kishi na tsayuwa tsawon tsayuwa don kare zama matsala tsakaninsa da da jama'a ya lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuna yi wa jama'a sallah ku yi me kara ku tsawaita kara ku tsawaita domin daga cikin mamu akwai marasa lafiya akwai tsohofi akwai mabukatu amma in ka zo yin sallah kai kadai ka tsawaita yadda ka so ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a sallan sa na nafilan dare yakan karanta suratul bakara a raka guda raka ta biyu kuma aya guda nawa ne ke cikin bakara dare biyu da tamanin da shida ko mafin tsawon sura cikin kur'ani kenan a raka a daya kuma in yayi ruku ya tsawaita ruku sujada haka amma shi kadai ne amma eh, mu'az bin jabal ya tsawaye ta sallah aka kai karan shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa affatanu shin zaka zama mai fitina ne ga al'umma saboda mai ya tsawaye ta har wasu sun damu sallan wajibi kenan fa saboda haka babban abun da malamai suke fada game da tsawaye ta sallah shine ka lura da waɗanda suke bayanka wani irin mutane ne kun gane ko dan kara zo a zagi limami ko <laughs> wani iya ganka yana zuwa sai ya yi bakin ciki wani ya canza matsalaci saboda mai saboda haka in akwai masu shawon dogon karatu ne a mu'amalace su da wannan al'amari amma dai ka'idan nafila ana tsawaita amma cikin jama'a ne dole a lura da maslahan jama'a kun gane musamman kamar ta'ajjud da ake yi a ƙarshen ramala kun ga ana tsawaita sosai ko ana tsawaita alhamdulillah burgudu abinda muka fada Allah ya sanya albarka ciki to akwai wata tambaya da na so in karanta bari mu mai da ita na karshe shine yaya ake yi wa shugabannin nasiha a musulunci to malamai suka ce nasiha zuwa ga shugabanni ga yadda ake bukata da gare mu mu yi masu addu'a fatan allah ya kyautata zamaninsu ya tsayar da su akan anya madaidaiciya domin yana cikin sunna a yi wa shugabannin addu'a yana cikin mai sunna kuma mu kiyaye lokutan ijaba lokacin karban addu'a da wuraren karban addu'a domin akwai tabi'in da ake kira fudail bunu iyad ya ce laukanat lida wata mustajabatun lada'autu biya li sultan inda ina da addu'a karbabbiya a wurin Allah to zan yi amfani da wannan addu'a gawa shugaba aka ce masa saboda mai ya ce domin iya gyaru al'umma za ta gyaru buhari allah ya sa ya kasance mai amana baka gan yawanci kowa ya kasance mai amana ba saboda me ya gyara al'umma ya toshe anyoyin barna ko ya zo da single treasury account ko ya hana masu sata, sata ko saboda ka sarakuna da dagaci daga taiko da saura duk addu'a ake yi masu ba a zagin in an gansu da kurakurai tunatar da su ake yi a je su, kana malami ya tsaya a mimbari yana magana kansu da sunan nasiha ba a so sai dai yi masu addu'a a kan mimbari ko wurin wa'azi amma su ta saba kwairon magabata domin zagin shugabanni shine ke jawo fitina ga al'umma abin da ya sa aka kashe na usman kenan wasu ne suka tashi suka aibanta shi a garuruwan musulmai a jenan a abdullahi bin sabaya da yahudi ya zama babban fitina aka kai hari zuwa madina aka kashewa na usman saboda haka shugabannin addu'a ake yi musu, daga kan shugaban kasanmu sarkin musulmai har zuwa kan sarkin ibi addu'a ake yi masu wannan ita ce sunna Allah yi masu jagora Allah yi shirar da su Allah yi kara masu imani domin in sun zama nagari al'umma za su samu za su kasance nagari domin suna da tasiri cikin al'umma Allah ne ya zabe su Allah yi masu jagora Allah yi kiyaye su daga kowane irin shari wannan shi ne ansa ga wannan tambaya mai muhimmanci Kana a dauka a kiri waɗanda suke kiransu kafirai kun san akwai wasu malamai su ce waɗannan sarakuna kafirai ne ko su ce daga kan duk daga kan sarki musulmi zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan akidan boko haram ne su ne suka ce buhari tagutu ne burutai tagutu sani kuka swakma na sojoji kenan suka ce tagutu ne ina da sha wayata so wanda ya ce ya yi declaring sarkin arewa kafirai ne to wanda ta saba kwayarwa sunna komi karatunsa matasa ku ne sance jin waɗannan wa'azi duk malamin da ya ce duk waɗannan sarakuna kafirai ne to wannan ya shiga akidan boko haram ya bar akidan sanna sau da ka in ka saurari zin nan ka kudurta wannan akida ka bar sanna ka bar koyarwar sahabai ka bar koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisai ingantattu da annabi ya jawo an mu game da shugabanni a yi hakuri da su ko da an gansu a kan wasu abubuwa a yi hakuri matuka inda suna sallah hadisai ne ingantattu amma sai ka ga waɗannan jama'a su yi watsi da waɗannan hadisai su yi riko da shiboyi jama'a wannan akida tashi hankali ne baya ba musulmai zaman lafiya cikin garuruwansu oga da wawa zai zai ga su gici na ta kafira na za ki shiga akidan wa boko ara Allah ku nisance ire-ire waɗannan kasuka ba alkhaira ciki ba akida ta sunna ba su Allah ya shirye da su ya raba mu da mummunan akida subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk